بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غنر أسبر 28 ga دا دا hijira دا أربعين دا 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan juin miladiya shekara ta 2020 hadisi mu na yau an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha rawahu muslim hadisin mu na yau an karbo shi daga babban sahabi umar bin al-khattab yarda Allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaki daya wannan babban sahabi umar bin al-khattab shine rawaito daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu aw fayusbighu alwudu babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai yi arwala sai ainihin ya cika arwalan nashi ma'ana yayi arwala da kyau ya kawo dukkanin ainihin gabobi na arwala yadda ya dace ya yaqul sannan bayan wannan ya gama arwala sai ya ce ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu kenan babu wanda zai yi arwala ya kyautata arwala sannan ya kawo wannan kalma ta shahada manzala sassan ke cewa illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face sai an bude mishi ainihin kofofi na aljanna guda bakwai ga baki dai za a bude mishi ya duhulu min ayi sha ya shiga da kowace kofa ya ga dama ya shiga da cikin ainihin ta kowace kofa ya ga dama ma'anar hadisin kenan takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu yayin uwa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu tarin yawa wanda suke nuna mana ainihin falala na yin arwala ma'ana arwala ne mutum zaye ya kyautata arwala ya kyautata arwala shine mi ya zo da dukkanin ainihin gabobi na arwala farillan arwala sunnoni na arwala mustahabbai dukkanin su ya kawo su yanda ya dace sannan kuma bayan wannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh wannan ne kaɗai mutum zaye annabi sallallahu alaihi ke cewa face sai an bude ma mutum kofofi na aljanna ga baki daya a ce mishi ya shiga da kowace kofa ya ga dama yayin uwa wannan ainihin ya isa nuna mana irin girman rahama Allah subhanahu wa ta'ala aiki ne kankane amma ga sakamakon shi ainihin mai girma Allahu akbar kenan yan uwa mu kula da arwala sosai yayin da muka zo yin arwala mu tabbatar da cewa gaɓoɓi na arwala mun wanke su sosai yadda ya dace kowane gaba mun san iya shi inda ya kamata mu wanke wannan kuma yana faruwa ne idan mun je makaranta kenan mu je mu koya yadda yake ake yin awala annabi sallallahu alaihi sallam wata rana ya ga wani ɗaya daga cikin sahabbai wanda yake yayi yi arwala wajen arwalan nan sai gaggawa sai ya bar wani taɓo wanda bai samu ruwa ba daga cikin ainihin gabobin da ya kamata ya wanke da kyau annabi sallallahu alaihi sallam wannan sahabin sai ya mishi hoda yake ce mishi wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu ma'ana bone ainihin ya tabbata ga wa'annan tabo da ake bari wajen arwala ma'ana mutum ya bar wani wuri kama ainihin girman eh, ainihin kwandala hakan ga mutum ya bar shi ruwa bai same shi ba wannan bone ya tabbata ga wannan wurin annabi sallallahu sai ya ce mishi asbirul wudu ku kyautata arwala kina yan uwa ya zama wajibi mu kyautata arwala hakanan kuma mu san cewa arwala ma'ana alama ce wadda ake gane al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ita gobe kiyama kamar yadda hadisin abu huraira annabi sassan ke cewa ainihin al'ummata ana kiransu gobe kiyama suna masu haske hasken huskoki da hasken ainihin hannayensu wannan kuma sakamakon ainihin eh, alama arwala da suke yi kina uwa mu kyautata arwala sannan kun musan cewa ba a bata ruwa wajen arwala haramun ne mutum ya ainihi ya banna ruwa wajen yin arwala annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce ta kan wani sahabi yana yin arwala wanda ake ce ma sa'ad sai yana ɓata ruwa annabi sallallahu sai ya ce mishi ma hadha sarafu ya sa'ad ya sa'ad ya kai sa'ad wanga wani irin banna ne kake yi wannan babban sahabi yana mamaki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afil wudu'i saraf shin cikin arwala ma akwai banna? eh wanga arwala dan ke yana zubar da ruwa hakan ga shi ma banna ne annabi sallallahu sai ce mishi na'am wa in kunta ala nahri jar eh akwai banna cikin arwala ko da kana yin arwala ne wajen kogi wanda yake gaya yana bi na wucewa kada ka bata ruwa kina uwa mu kula sosai kada mu bata ruwa yayin da muke yin arwala annabi sallallahu alaihi sallam wata rana yayi arwala wajen arwalan nan sai wanke gabobin shi so guda guda hakanan kuma wata rana sai ya arwala ya wanke gabobin shi so biyu biyu wata rana da ya arwala sai wanke gaɓoɓin shi so uku uku sai ya ce masahabbai fa alwudu faman zada ala hadha faqad asrafa wa ta'adda wa zalam ma'ana hakan ga ake yin arwala idan ka tashi arwala ka wanke ka so guda guda idan ya wadatar idan bai wadatar ba ka je ga na biyu idan bai wadatar ba ka je ga na uku annabi sallallahu alaihi sai ya ce musu duk wanda ya kari akan ainihin wannan akan na uku uku to lallai wannan ya yi ɓanna ya yi ainihi ya muna na aiki sannan kuma ya yi zalunci kina yi sai mu kula sosai wajen awala mu wanke mu da kyau mu tabbatar da cewa ya uwa ya isa ko ina ba tare da mun ɓata ruwa ba wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon kula da ainihin yin awala yanda ya dace da sauran ibadu ga baki ɗaya ina roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karba da gare mu ibadun ga baki ɗai arwalan mu sallolin mu azumi da sauran ibadu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Allah ya sa muna samu yarda shi a cikin ibadun mu na yau da kullum Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo inda muka yi daidai Allah ya karba da gare mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana marasa lafiya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar Allah ya sa kafara ce masu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musu lafiyarsu margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta mu kuma da muka rage Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah ya kashe mu muna masu cike da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu musulmi da ke cikin wahalhalu kala-kala da ke cikin bashi da matsi da talauci da ɓacin rai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye Allah shi ne mai yaye damuwa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon biyatta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya Allah ya biya mana dukkanin bukatun da ke gare mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته